الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى لتبت الله الصلاة يسيتي بأمين شوي لوج تبت نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ هذا كراتين دقلتا فيها الحق المبين juz'i ya gutunci shafi ya gutunci inan na tsafo gutsuwani ya muharram 1439 kalanda alijiriya na ajin daidai bai tsafo shi bai gutsuwani ya ta gutsuwani 2017 kalanda ya miladiya na man gaba bulhaufi babu ne ga ya tiyar da sunan yanzu suna soko an anasin radiyallahu anhu qala dan ba anaso soko je da a biyu gan khataba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khutbatan ma samitu mithlaha qat ga annabi sallallahu alaihi wasallam ju tuba la anu la taba ho tuba ido muke da qala annabi ga law ta'lamuna ma alamu ya ga da ilimi ne mi kenan lada hikutum kalilan ya matsadegi wa kaitum kasiran ya mati yi sarawi qala fagabta ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam a cha a cha a cha a cha la ba fiska cha fiska la ima na a fiska ayla ayish shikin lahum hanin afe jikiyo afe fiyakun ngobe na afe fiyakun wato ele afe tigi e tigi fi pe egbe yo eh fe pe jeshi rawahu al-bukhari wa muslim an abi barzata an abi barzata نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى لا تزول قدم عبد بجزاء يا تفعل كيانيا حتى يسأل عن عمره ساقذت بيجي يتين فيما أفناه توجد جرايوه kàwé pàtàkì ọ̀spẹ́ndì ọ̀spẹ́ndì náà ẹ̀fọ́ àlìkíyàmíyà wà á ní àmẹ́lì yìí wà á ní ilimi yìí àmàgbélára ẹ̀ tí ilimi bó fi mafàálà fi ẹ̀ tún kìtì lóbo wà á máa lè yìí àmàgbélára ẹ̀ tí ẹ̀ wú bó ayé na tẹ́sàbẹ́ kù bá di ohun wà fi ma àǹfọ́kàwó bẹ́ẹ̀ mu wó ohun fi o wà á ní amma ke giza ga tiyan na kumbu fi ma abla babu gina kun ya fi rawahu bukhari rawar asafin da Rawawul rawahu amin wa qala hadithun hasan hadith al-imam tirmidhi wa al bukhari wa an aisha radiyallahu anha qalat na samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu gawwana annabi sallallahu alaihi wasallam ga yusharu an-nasu yawm al-qiyamah hufatan a nazarin sali mai hufatan adada furatan guruntu gurla ade kaciya kulna ga ya rasulullah kultu na na aisha gan wugan ya rasulullah ya wuce ce ci arrijalu wan nisa to bai ga nakin nacin jami'an bata yanzu gum ila ba'd a fi cin wajiliyo qala annabi ya aisha ya wa aisha al'amra hammu lamari da muhimmanci gan min an yanzura ba'duhum ila ba'din na sa aja fe jiki na a fe ci le na kala ya aisha ya aisha al'amru hamu lamarin nan wa ce wato wa ce gba min an yanzura ba'duhum ila ba'din na fe ci le na wannan zagi kini guruntu inzagi imashi na guruntu umadi wuji shagala yan wuci inzagi ule ga dan biya wuce wala bari tita ci wani ga wuci ga titin ya ta ku gwa rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari wa muslim ga gubiyo babu ya al-khawf na nadir ya nas ibn maliki na ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu ji hutu ba wala hutu ba wuci da annabi ne yana bi ga bi ga law ta'lamuna ma'lamu lada da hikutum lani ya gaɗe na mi kire ya mata legi wala bakaitum kasira ya mati sarawi a ali sallallahu alaihi wasallam ji a tafi kashitin a tafi kiyo a tafi tigi alega yana hadisin ne guna ya gaji kabari dan wore ni mai kabari dan wale aga zai nake guru tufa alkiyami ne zanu cha agwali ta fi gwi ba gwa le zanu chi ma gobe gugwa fire zanu cha da ne zanu chi ma da jennere zan ya fa bandara su ran ce tura zanu ci ga fiye guno zanu chi ma ga gangware zanu chi ya ji urwa urwa la fa li alkiya zanu chi ma ji gidiore ko zanu cha da ne be zo kami ada lan wa ji li jennere zanu chi ma ga da nan wuya ji aljanna to ji zare ne bayno ga di faruwa fa alkiyami ga ga lamarin naji da bango dogon ya za a dokun gangani bai gici ya za a dokun bai fifa ya tsoye ci ya za ma dokun gangani bai da sun ya tsoye ci tsoye ci a yi fi da zai jelo tun tacin zai jelo tun kirki na wuyi ko tun kirkilo alira hadis na mai lauga a ya ji kiyo anabi ji hutu ba hadisa abi barzata lil aslami radiyallahu anhu nabi zuma wancan wani anabi gan la abu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fi ma afna rayuwa ke waje jina giza ga ba qur'ani ba kashin hadisi kayin sallah kayin nafila kashin azun kayin robbery kashin yayi kayin sara suka kayin wuyu ofin kayin jiwojo adikiyo ade agbila ndoro ga yetiyan etunan galuwo na wa ni fi mafa'ala fi ilimi na sakwaya wani ilimi tauhidi ilimi sunna ilimi fikihu ilimi larabci ilimi turanci ko ilimi luga ilimi nawu be sarfu be balaga ilimi ne sakwada ya obeni wani kiwa jimiyo ilimi ne ngole ilimi ne sakwaya wani ilimi alkuranu ilimi tafsiri ilimi a hadisi be sharai wuji ilimi e fikiyo be kemne jeji ba da ji be ga aka mu shi na ke ji na ke walajin wallo tun biyu kashi wallo tun duniya walla wuza kashi walla wuza walla lafiya fari kashi fe da da so soko wa amma li ke giza ga ya tiye ubo mina yi ta sabahu wa fi ma an faka ba mu je wo bo mu wufiyo ngo be la no ti ga ga ga ko ge wa ra mu je ko fe nga nga ka ga wa ra mu je wala ga tu masalaci wala ga tu makanta to boje ba no to bo bayani ya ji hafu alkiya me ba no je na ba no wufi na ya ta i ji kokaro waju daga ko alalliyo o mo ji kokaro lo wo fi alalliyo bane ga ku gubayo ai na tasabahu wa fima anfakahu amma ga da daga ko da dio wace le ga ibn wa fi ko anji yi ba Allah gufiya ga mana inna la tayyibu la yakbalu illa tayyiba lánàá ti gáàdà owó yìí ẹwọ́ kun yìí ẹwọ́ pèsèníà yìí ẹwọ́ scholarship yìí káṣí ẹwọ́ federal government ẹwọ́ state government ẹwọ́ tulochi yìí kó ẹwọ́ gratuity yìí wá owó yìí ẹgbẹ́ àgbẹ̀ yìí wọ́n ti ayé ikú nǹkan òun ní àkóso àgbà tí aládàá mọ́kà bá rí nà sọ̀kọ́ àfàbẹ̀yẹ bó ne fi kíríkì ńlá lọ náà ti dá tún mọ́sálásí fẹ́mi tó gaskiya ga yi sallah a inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba wa ga wawo wa ga ke wufi bobe o wufi dana no hmm. man no ci ma ni sai mislidi to je ci no ci ma ko ne ya ja wazi yan na kun lugwa yi lugwa azan ba lugwa akila an giji ya tsa gaskiya wa gawa yan je da mana su kan ga yi

wa an jismihi fi ma ablahu na kanan masa koya ne babu waje na kan yagun mana waje kago waje lafiya waje gbarufu kyau la gbarufu bojo kyau la rayuwa wajen a bayani ji rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan hadith yana na aisha radiyallahu anha ga sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru nasu yawm alqiyamah gaza an gina kifari kiyami hufatan adada uratan guruntu gurula a da kaciya kultu na nace ga yaro su a cikin su a rijalu wani nisa to bagi to yanzu jami'an bata yanzu ba zai la ba na fiye ciwon jidare kala ne daga ya Aisha yawo Aisha al'amuru hamu min an yanzura ba zai labarin lamarin nan wacce ga ta ga ciwo jali rawawul bukhari wa muslim aka tungi ba abun nan wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk